Wasu mahara sun kai hari a wani gidan yarin da ke kwatan karfe ta jihar Kogi da ke tarayyar Najeriya, inda suka fitar da fursunonin da ke ɗaure a wannan gidan kaso. Harin dai da aka kai a cikin daren Lahadin nan da ta gabata, ya yi matuƙar tayar da hankalin mazauna garin. Rahotanni dai sun ce an kashe wani fursuna guda a lokacin da aka kai wannan hari. Malam Ibrahim Ali wani mazauni unguwar da wannan gidan yari yake, ya yi mani ƙarin haske ta wayar salula.

duk gidan yaro an kwashe kowa sai mutum ɗaya aka bari eh ba bari to amma kaman jami'an tsaro sun zo da wuri lokacin lokacin da suka yi abin nan jami'an tsaro ba su ba shi daga ba su shi ba su ke cikin fon ba su ba shi ba suka wani su da shi su gari ta duka mutane suna ta kora mutane to kawowa yanzu wani hali wani yanayi ainihin kwaton karfe take akwai kwanciyar hankali koko eh daga jiya je da na gabaki da je ba kwanciyar hankali amma yanzu to kamar an ce gwamna ya je wurin ko? eh gwamna ya zo gurin fara ya zo ma ya zo zage ta na yi ƙoƙarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar kogi akan wannan lamari amma abin ya ci tura haka zalika na kira lamban wayar jami'in yada labarai na gwamnan jihar kogi mr jacob edi domin jin matsayin gwamnatin jihar kogi akan wannan batu amma sai ya turo min saƙon message cewa yana halartar wani taro idan ya gama zai kira ni kuma har ya zuwa haɗa wannan rahoto bai kira ni ba wannan dai shine karo na biyu da aka kai irin wannan hari a gidan yarin kwatan karfen mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya